بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصلي رحمه الله وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة محضة فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد وهو أن هؤلاء ظنوا أن كل الأمور مقدرة مقضية ينبغي أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العقل نعم وكذلك تقول من قال التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا ينفع به مضرة وإنما هو عبادة محضة وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التمويل المحض وهذا وإن كان قاله ضعيفة من المشايخ وهو غلط أيضا وكذلك قول من قال إن الدعاء إنما هو علامة المحضة فهذه الأقوال وما أشبهها يمنعها الصومالي وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من الأمر ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقتضيها بالأسباب التي جعلها مؤلفة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم ولهذا كان شرط كونه يوجب تعطيل الأعمال بالكلية وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فأجاب عنه كما أخرجه في الصحيحين عن إبراهيم بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قيل ففيما العمل قال كل ميسر لما قلت له وفي الصحيحين عن علي بن ابي طالب قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مسكرة فجعل يمسك بالمسكرة في الأرض ثم رفع رأسه وقال ما منكم من أهل ما من نفس منفوسة إلا وكان كتب مكانها من النار أو الجنة إلا وقد كتبت شقية أو سئيلة قال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندعو الأمل ومن كان من أهل السعادة ليكونن من أهل من إلى السعادة ومن كان من أهل الشكاوى ليكونن إلى الشكاوى قال اعملوا فكل ميسر لما سئل له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 hudu ko biyar ga watan zulhijja hijira ta manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da wata shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas yau nawa ga watan biyu ga watan sha biyu a wannan karatu namu na mako mako cikin littafi mai suna a tabbatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bujumin malamin nan شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وانده إلى سنجرة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ده شكرا قريبا قيد عشرين ده كما وانا شيل مجلس أمنا نوع نشاء بقلكم na sha bakwai a jerin kuma majalisan mu a wannan masallaci shine na nawa na 61 idan ba manta ba a wancan sasin malam ya fara magana akan abin da ya shafi tawakkali da addu'a ko mu ce tawakkali tawakkali ɗaya ne daga cikin al'amal alqalbiyya ɗaya ne daga cikin ayyukan da suke da alaka da zuciya ɗaya ne daga cikin manya-manyan ayyuka waɗanda suke nuna gaskiyar imanin bawa wanda imanin mutum ba zai cika ba sai ya zama mai tawakkali fa alaihi fa tawakkalu in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai ne ku dogara ga Allah saboda ka imanin mutum ba zai zama imani cikakke ba sai ya zama mai tawakkali ga ubangiji malam ya fara magana akan wannan wannan matashiya ya kuma ɗauko batun wasu dangane da tawakkali da yadda suke fahimtar tawakkali suke ganin tawakkali din nan addu'a ce ko kuma wani abu ne wanda gama garin mutane su aka bukace su da wannan amma mutanen da suka yi fice mutanen da suke shafafu da mai su ba su da bukatar tawakkali malai nuna wannan kuskure ne babu mu'minin da ba bukatar tawakkali annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shine shugaban masu tawakkali sannan kuma ya kawo mana cewa riko da asbab wato riko da sababi baya kore tawakkali dan mutum ya yi riko da sababi wannan ba zai kore masa tawakkalinsa ba Allah madaukakin sarki ya halicci abubuwa ya sanya musu kuma sababbai komai da ka gani ubangiji ya ta'allaka shi da wani sababi sai ka bi wannan sababin sannan ka samu wannan abun wannan ita ce hikima ta ubangiji to kore sabubba daga kasancewarsu sabubba wannan hauka ne hakanan kuma mutum ya raja'a ya dogara a kan sabubban ya manta da Allah wannan kuma yana kora tauhidi yana kora tauhidi mutum ya dauki cewa sabubban nan su suke yi masa su suke bashi rashin su ke sawa ya rasa ubangiji ya hada waɗannan abubuwa don haka bayan Allah suka yi riko da sababi ba tare da kuma sun manta da cewa Allah shine mai yin komai ba shine mai bayarwa shine mai hanawa malam yace wa kadhalika qawlu man qala at-tawakkul wa ad-du'a kama ta zama awi du'a la yujlabu bihi manfa'a wa la yudfa'u bihi madarra inna ma huwa ibadatun mahdha haka nan fadar wanda yake fada yake cewa tawakkali ko kuma addu'a la yujlabu bihi manfa'a ba a iya jawo wani amfani da ta hanyar tawakkali ko ta hanyar addu'a wa la yudfa'u bihi madarra ko kuma ba a iya ijiye wata cuta ta hanyar tawakkali ko ta hanyar addu'a wa inna ma huwa ibadatun mahda shi dai tawakkali ko addu'a wata ibada ce tsantsa da ubangiji ya nemi mu yi wa anna haqiqatat tawakkul bi manzilati haqiqati tafwid al mahd wato haqiqanin tawakkali daidai yake da haqiqanin wato sakarwa ubangiji ragamar al'amura wato gaba daya mutum ya sakarwa ubangiji ragamar al'amuransa sai shi ne tawakkali amma a shi kansa tawakkalin ba shi zai sa ubangiji ya baka ko ya hana ka ba malam yace wannan magana wa hadha wa in kana hu ba'ifatun min al-mashayikh wannan magana ko da ko wasu daga cikin shehunai sun faɗe ta fa huwa ghalatun aidan ita ma kuskure ce ba daidai ba ce وكذلك قول من قال هكذا maganar mai cewa inna du'a inna ma huwa alamatin mahdha a addu'a alama ce tsantsa wacce kawai ubangiji ya sanya ta dan ta nuna mai bauta masa a tsakanin mai bauta masa da wanda baya bauta masa amma wannan addu'a din ba ta da wani amfani akwai masu faɗar haka cewa addu'a ba ta da wani amfani kawai dai alama ce dan a gane cewa in ka tashi wa zaka kira Allah zaka kira ko wani zaka kira sanan ubangiji ya bambance tsakanin mai masa da'a da wanda bai masa da'a amma bacin ka samu ko ka rasa ta hanyar addu'a ba ta taso ba wannan kuskure ne in ji Ibn <clears throat> ba daidai bane mutum ya faɗa haka an samu daga cikin waɗanda suke jingina kansu ga ibada da zuhudu ko suke jingina kansu ga sufanci ko tasawufi suna irin wannan da'awa tun da ce shi ba zai roƙi Allah ba ai Allah ya san halin da yake ciki in ya so ya yi masa zai yi masa in bai so ya yi masa ba ko ya roƙe shi ma ba zai yi ba wai sukan ce ilmuhu bi hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tun da ya san halin da nake ciki wannan ya ishe ni ba sai na roƙe shi ba har suna yin suna kawo wata kissa dangane da Annabi Ibrahim alaihi salam cewa lokacin da aka zo jefa shi cikin wuta yayin da kafirai suka yi yunkurin su kai cikin wuta wai yayin da aka sa ainihin majaujawa manjalis aka harba shi akan da ta isa wannan wuta da aka aka yi ɓace ƙwari jefa shi ciki wai jibril ya tare shi yake cewa yaya ubangiji za ka roƙi ubangiji a taimaka maka ko kuma a'a wai shi ne annabi ibrahim sai ya ce hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tun da Allah ya san me nake ciki ba sai na roƙe shi ba babu shakka wannan kissa ƙarya ce haka ba ta faru ba alƙur'ani cike yake da addu'o'in annabi Ibrahim alaihi salam a cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki ya gaya mana wasu addu'o'i da annabi Ibrahim yayi wa idh yarfa'u Ibrahim al-bayt wa idh yarfa'u Ibrahim قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم kaga wannan addu'a ce wanda annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa Isma'il suka yi haka nan a cikin surat Ibrahim kanta ubangiji ya gaya mana addu'o'i na annabi Ibrahim alaihi salam inda Allah madaukakin sarki ke cewa inda yake cewa rabba rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in inda al muharram rabbana li yuqimu as-salat ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون to kaga idan har waccan magana da aka ce ya faɗa gaskiya ce me yasa yi waɗancan addu'o'i a waɗannan lokuta da ya waɗancan addu'o'i ubangiji bai san halin da yake ciki bane ai ya san halin da yake ciki to me yasa a can yayi kuma a nan yace hasbi min su'ali ayyuhu bi hali kaga wannan shi kansa yana nuna maka cewa magana da aka faɗa a yi na Ibrahim alaihi salam ba gaskiya ba ce shi yasa zaka ga a cikin wasu kistoshi da ake bayarwa na wasu waɗanda suke da irin wannan aƙida za ka yi ta ganin abubuwa waɗanda suke sun fita daga tsari na masu hankali kamar a cikin hayyatul auliya na abu nu'aym al-asbahani ya ba mu kista yana ba mu kistar wani sufi da ake kiran shi abu hamza da sufi shi abu hamza wata rana ya fita da daddare wato an ce yana zaune a gurin ibadarsa sai wani ya zo ya roƙe shi ya kasance babu abin da zai bashi sai taguwar jikinsa sai ya cire taguwar jikinsa ya zauna ya ba mu wannan mai barar ya zauna ba komai jikinsa saboda haka cikin dare sai ya fita fitar da zai iya shiga cikin jeji cikin sahara sai ya fada cikin rijiya haka ya fada rijiya babu wanda ya san cewa yana cikin rijiya yana cikin wannan yanayi sai wasu mutane sun zo wucewa sai suka ga rijiya a kan hanya sai suka ce wannan rijiya ta yi kusa da hanya wanda bai sani ba iya zo cikin dare cikin duhu zai ke fada me zai ana ba za mu samu ruwan wasu ba mu tusa bakin rijiyar saboda haka ɗaya ya ce eh wannan shawara ta yi kyau saboda haka ɗaya je ya samo manyan duwatsu ya kawo ƙasa aka suka kwaba yana jin su suna toshe bakin rijiya wai ya ce sai zuciyarsa da ta so ta sa ya karaya ya kirawo cewa su taimake shi gashi fa ya fada sai ya tuna alkawarin da ya dauka tsakanin shi da Allah ba zai nemi taimakon kowa ba sai Allah saboda haka yana jin su suna toshe bakin rijiya sai ya shiru suka gama toshe bakin rijiya suka yi tafiya su abin saboda shi ya yi tawakkali ba a buƙatar addu'a ba a buƙatar kowa ya taimake shi ba a buƙatar al'aqlu bil asbab to can ya ce ya ubangiji ka ga dai halin da na shiga ciki kuma zai sakamakon alkawarin da na yi maka ne cewa ba zan nemi kowa ya taimake ni ba sai kai to yana ciki yana nan cikin wannan yanayi tsakar dare cikin duhu can sai ya ji kamar ana farka wato wannan rijiya kamar ana haka samanta ƙasa ta yi zubowa sai ya ji an ce da shi sun kuyar da kanka kada ka ɗaga kanka ƙasa za ta zubo maka idanu sai sun kuyar da kansa can sai ya ji an ce da shi rike da ya daga kai ce ga kafar wani abu haka dabba dabba sai ya kama kafar wannan dabba sai dabba ta fito da shi yana duba sai ga wani firgiyyen zaki ubangiji ne wai ya turo shi wannan zakin ya fito da shi da shi ne daga nan zakin ya kama ya yi shi ma kuma ya tafi yana ƙara wato imani da cewa lalle ko da baka yi riko da asbab ba ubangiji zai taimake ka to kaga wannan kissa ko ba dai gaskiya ce abin da ya bai kyauta ba ko da gaskiya ce ba kuma ya ba kana ganin a halaka kuma akwai yiwuwar akwai yadda za ka fita daga halaka sai ka ce wata alkawari ba za ka nemi wani ya taimake ka ba wannan ba daidai ba ne in kuka kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata a sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa tawakkali amma shi kowa kuma al'akhdhu bil asbab yana riko da sabubba a cikin rayuwarsa kamar yadda da ta nuna bai ce kawai ya zauna haka nan ubangiji zai zo taimake shi in ya ga dama ba to haka addu'a ita ma take addu'a ubangiji ya sanya ta ta zama ainihin wani sabab ne na mutum ya samu abin da yake bukata ko da ko ubangiji ya kaddara wani abu addu'a na iya sawa a canza kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna du'a wal qadar la yaltaqiyani ko la yaqtalidani ma bayna as-sama'i wal ard addu'a da kaddara sukan hadu ko sukan kwafta tsakanin sama da kasa wato ubangiji ya ainihin rubuta wa wani bala'i da zai saukar masa a wani lokaci wannan bawa kuma sai ya yi addu'a yayin da bala'in ke kokarin saukowa ita kuma addu'a ta yi sama to sai su haɗu su kwafta ubangiji ya kaɗe wannan bala'i ta hanyar wannan addu'a to kaga ashe ita ma addu'a kaddara ce daga cikin kaddara ta ubangiji shi yasa ibnu taymiya anan yake cewa wannan maganar cewa addu'a ba ta da amfani kuskure ce ko ma wani ne ya faɗi ta yace fa hadhihi al-aqwal wa ma ashbahuha yajma'uha aqlun wahid wannan irin maganganu da maganganun da suka yi kama da wannan ka'ida ɗaya ce take tattara su wato suna shiga ƙarƙashin wata ka'ida guda ɗaya wanda su waɗannan mutane suke riko da ita har suke faɗa irin waɗannan maganganu wata ka'ida ce yace wa huwa anna ha'ula zannu anna kauna al-umuri muqaddaratan مقضية يبدأ أن يتوقف على أن يتوقف على أسباب مقدرة مقدرة أيضا تكون من العبد ويمنع أن تتوقف قاعدة يتي إتشي سوى أن ما سئل وأن ما تتكى tsammanin su cewa kasancewar al'amura an kaddara su ubangiji ya riga ya kaddara ya rubuta su a cikin lauhul mahfuz ya riga ya hukunta wakalar su suna tsammanin wannan kaddara da ubangiji ya riga yanke yamna'u an yatawaqqafa ala asbabin muqaddaratin cewa wannan kaddara ta kafin da hukuncin da ubangiji ya yanke ba shi da alaka da wasu sabubba waɗanda su ba ubangiji ya kaddara su sabubban da za su kasance daga shi bawa kansa walam ya'lamu amma ba su san cewa annallaha subhanahu yuqaddiru al-umura wa yaqdiha bi asbab bil asbab allati ja'alaha mu'allaqatan biha ba su san cewa Allah madaukakin sarki yana kaddara al'amura ba sannan kuma yana hukunta waɗannan al'amura ta hanyar wasu sababbai wanda ya sanya su masu ratayuwa ne da wannan ainihin kaddara ko da wannan hukunci da ubangiji ya riga yanki sababban kuma bayi ne za su yi su min af'al al-ibad wa ghairi af'alihim ayyukan bayi ko ayyukan wasansu kamar yadda ubangiji ya halicci koshi sai ya sanya sababin samun wannan koshi din shine ka ci abinci ya halicci kashe kishi ya sanya sababin kashe kishi shine ka sha ruwa shine yake ba da ɗa shi yake kaddara samuwar ɗa amma ya sanya sababin wannan shine mutum ya aure ya kusanci matarsa waɗannan duk abubuwa ne waɗanda ubangiji ya riga ya halicce su ya kaddara su kuma ya sanya musu asuba idan mutum ya ce zai tura sababban su gefe guda ya ce zai jirayi abubuwan su makana koda ba tare da ya yi riko da sababi ba babu shakka wannan alama ce ta hauka mai hankali ba zai yi wannan ba kuma yadda muka sha faɗa mai hankali ba zai ce yana son ɗa ba amma ba shi ba aure ubangiji ya kaddara masa samuwar ɗa zai same shi koda ko bai aure ba kaga wannan alama ce ta ta ne alama ce ta hauka ubangiji ya sanya samuwar da shi yake kaddara wannan amma kuma ya sanya ta ya sanya samuwar ta hanyar al-asbab as-sabab din nan shine mutum ya yi aure ya kusanci matarsa wannan shine sabab din da zai sa mutum ya samu ta kusantar mace idan babu wannan to batun ya ce zai samu da mai taso ba waɗannan su ne al'asbab da ubangiji ya halitta haɗa suke da waɗannan ayyuka ɗin cire su daga zamantowa asbab wannan babu shakka ta uwar hankali ne malam ya yace wali hadha kana qabdu qawlihim yujibu ta'til al-a'mal bil kulliyah wanda yake zai ɗauki maganar su waccan da suka yi na cewa ubangiji ya riga ya kaddara komai abinda duk ya riga ya tsirga ya lissafa zai wakana zai wakana abinda ba zai wakana ba zai wakana ba sai in aka ɗauki wannan to duk ayyukan addinin ba gaba ɗaya sai a watsar da su to ubangiji ya riga ya kaddara komai ya kaddara dan wuta ya kaddara dan aljanna shikenan sai mutane su ce to ba buƙatar sai sun yi aiki ba buƙatar sai mutum ya yi musulunci ma gaba ɗaya in Allah ya yi shi dan aljanna ko da ko da ma me yake yi zai zama dan aljanna in Allah ya shi dan wuta ko ma me yake yi na ibada dan wutan ne akwai waɗanda suna da irin wannan sun ya ce to ai ubangiji ya riga ya raba komai ni ban san me ya kaso na ba saboda haka in in ma ban yi ba in har ina da kaso mai kyau mai tsoka zan samu in kuma ba ni da rabu to ko na yi ba zan samu ba saboda haka sai ka ga mutum yana ta tantirancin sa yadda ya ga dama yana sheke aya yana sharhodiya yana tabawa Allah wai shi ubangiji ya riga ya ya riga ya rubuta ma shi ko menene to babu shakka wannan alama ce ta shaka alama ce ta cewa shi matsiyacin ne inda a ce mutumin kwarai ne to za a gan shi yana aikin mutanen kwarai domin kowanne mutum ubangiji yana hori masa aikin da yake shi ne zai kai shi zuwa ga kaddararsa za mu ga sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama suna da wannan fahimta lokacin da lokacin da sayyida umar zai shiga sham shi da ta'abbansa. sai aka gaya musu cewa akwai ta'un akwai annoba a sham a wannan lokaci sai aka samu debate tsakanin sahabbai wasu suka ce kawai mu shiga in Allah ya kaddara mutuwar mu ko mu shiga ba za mu mutu in kuma bai kaddara za mu mutu ba ko mun shiga ba za mu mutu ba wasu kuma suka ce a bai kamata mu shiga ba sai da Umar ya karkata zuwa ga waɗanda suka ce kada a shiga har wasu suka fara cewa ya umar ya amira mu'mini na firru min qadarillah za mu guje wa kaddarar Allah ne in Allah ya kaddara mutuwar ai za mu mutu ko ina ma mun in ko bai kaddara mutuwar ba za mu mutu ba yaya za ka ce ba za mu shiga ba kenan za mu guje wa kaddarar Allah sai da umar ya ce da su a na firru min qadarillah ila qadarillah za mu guje wa kaddarar Allah zuwa ga kaddarar Allah to babu yadda za ka kamfara da kaddarar Allah ya ce da su ku ku ba labari da mutum yana da rakuma zai zo ya samu ga wani bangare akwai ciyawa ko abincin rakuma mai kyau ga wani tudu kuma fakole babu komai ina zai kai dabbobinsa su kiwo ka ce a zai zaɓi gurin da yake mai ciyawa mai ni'ima ya ce to kaga wannan kaddara ce in ya ma zaɓi mai tudun ma aikar dana in ya zaɓi mara tudun ma su abin nan mai abincin ma aikar dana ce to haka nan in mun tafi ma muna nan cikin kaddara din in mun shiga muna cikin kaddara din saboda haka limaza la rumin min qadarillah ila qadarillah to a wannan lokacin Abdurrahman ibn Auf ya zo ya samu ana wannan musayar magana ya ce to ai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan annoba ta wakana ba ku cikin gari kada ku shiga in kuna cikin garin kada ku fita saboda haka sai wannan ma ya zama gaddamar to kaga kenan tunda da masu shiga garin ba kada su shiga wannan ne nasiru sirrin qadarin lahi ila qadarin lahi to ne malam yace idan da za a dauki wata ka'ida ta cewa ai ba za a yi riko da sababba ba mai ubangiji ya riga ya kaddara ya raba ya tsara ko ka yi riko da sababban ma in bai tsara zaka samu ba zaka samu ba in ya ka yi riko da sababin ba ka yi riko da sababin ba in ya riga ya tsara za ka samu to za ka samu malam yake da za mu ɗauki wannan ka'ida to ayyukan ibada ayyukan musulunci duka ba sai mu rushe su wa qasu ila nabi sallallahu alaihi wasallam an hada al-asr an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan ka'ida fa ajaba anhu ya bada ansa dangane da ita كما أخرجه في الصحيحين كما أن البخاري ومسلم سكا فتر ده حديث صحيح a cikin كانت littafan su biyu. an imran da husayn daga imran da husayn radiyallahu ta'ala anhu qala yace qila li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi ya ma'aikin Allah a ulima ahlul jannati min ahlin nar shin an yan aljanna an san yan wuta wato shin yan aljanna sanannu ne yan wuta ma sanannu ne ya manzan Allah wani mutum ne ya tambayi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a yau rafu ahlul jannati min ahlil nar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi na'am eh an san yan wuta an san yan aljanna kila sai aka ce da shi wato sai wannan mutum ya sake cewa fatima al'amal to dan da zamu rika ibada zamu rika aiki tukuru ai salima ya'malu al'amilu la kamar da yazo a nan hadisin dan ne masu aiki za su yi aiki masu sallah za su yi sallah masu azumi za su yi azumi tunda an riga an san yan wuta an san yan aljanna shi ke nan kowa ya zauna inda duk yake nan zai bayyana ba zai taɓa bayyana a layin da ba nan yake ba qala sai manzo sallallahu alaihi sallam ya ce kullun muyassarun lima khuliqa la kowane bawa ubangiji na hore masa yin aikin da ubangiji ya halicce shi saboda shi wato in ubangiji ya halicce ka kai dan aljanna ne ubangiji sai ya hore maka aikin dan aljanna in ubangiji ya halicci mutum dan wuta ne sai ya hore masa aikin yan wuta saboda ka ashe kaga zaka so ka ga kana aikin yan aljanna domin anan ne ubangiji ya hore maka anan ne ubangiji wato wanda yake nuna ubangiji ya halicce ka ne dan aljanna yana cewa kullun ya'malu lima khuliqa la aw lima yusira la kowa yana yin aiki ne gwargwadon abin da aka hore masa ko abin da aka halicce shi saboda shi wannan shi ne abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ashe kaga mutum ya kama aikin banza ya ce ba zai ibada ba alama ce cewa shi shaki ne shi dan wuta ne inda ba dan wuta bane zai zaɓi yin aiki na yan aljanna haka nan in mutum ya dore akan aikin aljanna alama ce ta cewa ubangiji ya hore masa wannan wa fi sahihaini haka nan ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim an ali ibn abi talib daga ali ibn abi talib Allah kara masa yarda qala yace kunna fi janazatin fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance a cikin wata jana'iza wanda manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana tare da mu fajalata wa ma'ahu mikhsara ya zauna lokacin ana binne mamaci annabi sallallahu alaihi ya zauna yana yana rike da wata sanda faja'ala yunakkitu bil miqsarati fil ard ya zama yana tona kasa yana tona kasa da wannan sandar tashi sun mara fa'aratahu sannan ya daga kansa wa qala ma minkum min ahad ma min nafsin manfusatin illa wa qad kutiba makanuha fi min an-nar aw al-janna manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu ɗaya daga cikin ku ko ya ce babu wani mai numfasawa face ubangiji ya rubuta shi dan wuta ne ko dan aljanna wa qad kutiba shaqiyatan aw sa'ida babu wata rai face ubangiji ya rubuta rai ce rai ne na dan wuta ko na dan aljanna qala fa qala rajul min alqawm sai wani mutum ya tashi ya ce ya rasulullah ko ya nabi allah afala namkutu ala kitabina wa nad'u al'amal ba ma zauna mu dogara da abin da aka rubuta mana ba mu bar yin aikin ibada kaman kana min ahli sa'adati la yaqulanna ila sa'ada ai wanda duk ya kasance dan aljanna ne zai tafi aljanna wa man kana min ahli shaqawati la yaqulanna ila shaqawa wanda yake dan wuta ne zai tafi wutar in ji shi wannan mutum shi shi kenan sai mu dogara da abin da aka rubuta mana mu watsar da dukkan wani aiki na ibada manzo sallallahu alaihi wa sallama sai da goyi bayan shi akan wannan ba kala sai ya ce i'malu ku yi ta aiki ku yi ayyukan ibada fa kullum muyassaru lima khuliqana kowane ɗaya daga cikin ku an hore masa aikata abinda aka halicce shi saboda shi da haka ubangiji ya halicci yan wuta ya halicci yan aljanna lokacin da ya halitta ya yi jimka ya ce ha'ula ila nari alal jannati fala ubali wa ya kuma yin wata jumkar cewa haula ila nari fala ubali haka ubangiji ya halicci halitta ya ce waɗannan yan wuta ne waɗannan yan aljanna ne to amma abinda ubangiji ya shar'anta mana shine al-akhdhu bil asbab yana daga cikin al-asbab ash-shar'iyya shine kai ibada domin ka samu aljanna shi yasa sayyidina Abubakar aka ruwaito yana addu'a yana cewa ya ubangiji in ka rubuta na dan wuta ya ubangiji ka goge ka rubuta na dan aljanna ka goge wannan ka rubuta na ni dan aljanna ne ubangiji shi ke da wannan kundin wanda zai rubuta kuma ya canza yana cewa yanku ma yasha sha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab ubangiji yana shafa abin da ya so ya bar abin da ya ga dama domin kundin gaba daya yana wajensa haka shi ke rubutawa in ya rubuta dan wuta ne mutum yana iya canzawa ya tashi dan aljanna in ya rubuta dan aljanna ne ana iya canzawa a mai da shi dan wuta saboda haka kowa yana yin aiki ne gwargwadon yadda ubangiji ya hore masa malam ya ci gaba da cewa amma ahlus sa'adati amma ahlus sa'adati kan yassaru da sa'ada wa amma ahlus shakawa kan yasiru da shakawa kuma قرأ نبي sallallahu alaihi wasallam فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى أخرجه الجماعة بالشهاده والسنن والمساليك وروى البخاري وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وسكا نتكي بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بسعيد والشهيد لا ينافي أن تكون سعادة هذا الأعمال الصالحة وشكاوة هذا للأعمال السيئة فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها وهو يعلم أن السعيد يشهد بالأعمال الصالحة والشقي يشهد بالأعمال السيئة فمن كان سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة ومن كان شبيا يسهل للاعمال السيئة التي تزداد الشقاوة وكلاهما ميسر بما قلت وهو ما يسير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه سبحانه في كتابه في كونه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه وهو إرادته الدينية التي أمروا بموجبها فذلك مذكور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شكرا وانشان حديثي سيدنا علي ما يكي صلى الله عليه وسلم amma أما أهل السعادة فييسرون للسعادة أما وأن waɗanda أن الجنة sai a sauƙaƙe musu ayyuka irin da 'yan aljanna wa amma ahli shaqawati fa na lishaqawa waɗanda suke 'yan wuta su kuma sai su tafi ga aiki irin da 'yan wuta sun bakara a Allah. sannan annabin Allah sallallahu alaihi sallam ya karanta wannan ayar da take cewa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wanda duk ya bayar da abin da ya mallaka ya ciyar da abin da ya mallaka dan Allah ba ya kiyaye dokokin ubangiji wata saddaqa husna ya kuma gaskata da kalmar nan mafi kyau ita ce kalmar shahada fasanu yassiruhu lil yusra to za zamu sauƙaƙe mata har ya kai ga sauƙi? ubangiji zai yi ta sauƙaƙe mata cikin al'amuran ibadarsa cikin al'amuran rayuwarsa har ya kai ga sauƙi, sauƙin shi ne gidan aljanna wa amma man bakhila amma wanda ya yi ruwa da abin da ya mallaka na ya wadatu da kansa ya ji cewa shi abin da Allah ya bashi din nan ya ishe shi baya bukatar komai a gurin Allah wa kazzaba bil husna ya karyata wannan kalma mafi kyau ita ce kalmar shahada fasanu huli lil usra za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani wato za mu sauƙaƙe masa ita ayyukan da ba suke na banza ayyukan yan wuta har ya kai ga shiga wuta ashe ga gwargwadon yadda za ka yi aiki gwargwadon yadda ubangiji kuma zai ta sauke maka hanyar samun aljanna gwargwadon yadda za ka saba wa Allah gwargwadon yadda ubangiji kuma zai ta sauke maka hanyoyin da za ka shiga wuta Allah ya kiyashe mu akhrajahu aljama'atu fi istiha wal sunan wal masanid hadisi ne wanda yana cikin sahihaini yana cikin kutubu sunan yana cikin kuma kutubul masanid mala yake warawat tirmidhi har ila yau tirmidhi ya ruwaito hadisi أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أيكي صلى الله عليه وسلم سئل أن تنبيشي فقيل أكشي متى يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها شيء يا من ذا الله بكذا ما قنقنا دمكي با ورقا نسترقي بها لتاويدة ko ruƙiya ko tofi da muke yi wa tuƙan nattaƙiha da rigakafi da muke yi hal ta ruddu min qadarin lahi shin waɗannan za su iya canza kaddarar Allah za su iya canza wani abu na kaddarar Allah maganin da muke sha zai canza kaddarar Allah tofi ko ruqiya da muke yi za ta canza kaddarar Allah haka nan rigakafi da muke yi za su canza kaddarar Allah wannan tambaya ce da aka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ya ba da ansa da cewa hiya min kadarin lahi ai su ma suna daga cikin kaddarar Allah don haka lokacin da mutum ba ya da lafiya ya sha magani ba yana nufin cewa maganin shi a karan kansa zai yi kokowa da kaddarar Allah ba ubangiji ya hore masa ya ba shi damar ya sha magani don ya zama sabab na ubangiji ya dube shi ya canza masa wannan hali da yake ciki zuwa ga mafi kyau wannan shi shine abinda shan magani yake nunawa ubangiji ya sanya warakarsa cikin wannan shan maganin ba wai shan maganin a karan kansa shi ne zai iya canza kaddarar Allah ba a ubangiji ya halicci wata kaddarar a cikin wannan maganin in ya ga dama ta wannan kaddarar sai ya canza abinda ko yanayin da mutum yake ciki zuwa ga yanayi na mai lafiya to haka nan duka abinda bawa yake riko na asuba shi yasa ba daidai ba ne ka ɗauki abin da zai cuce ka ka ce in ubangiji ya kaddara ba zai cuce ni ba ai ba zai cuce ni ba wannan yana daga cikin wauta kamar mutumin da zai kwankwaɗi dafi ya kwankwaɗi guba ya ce idan ubangiji ya kaddara ba za ta cuce ni ba ai ba za ta cuce ni har wani mahaukaci ne mai hankali ba zai yi wannan ba a kawo guba ya ce a kawo isha ai ubangiji ya kaddara in ba za ta fice ba za su fice to kaga haka nan wajen riko da asbab mutum ya ce ba zai yi riko da asbab ba zai riko da sabab ba don ubangiji ya kaddara abin nan ba zai same shi ko zai rabu da shi zai rabu da shi wannan shi ma hauka ne to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna cewa riko da asbab shi ma yana da shi sun kaddara ba wani abu ne daban kaddara daban وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث ma'anoni irin wannan irin wannan magana ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisai masu yawa shi yasa a cikin talbisu iblis na ibn jauzi da yake faɗar haukan wasu waɗanda suka shagala da ibada ba ilimi sun shagala da bauta wa Allah amma da jahilci al'ubbat ko al zuhad ko al-mutasawwifuna wanda suke tunanin suna kusantar Allah ne amma da jahilci ya kawo kisar wani bawan Allah wanda ya hau wani kololuwar dutse kawai ya suntumo da kansa kawai ya yi kundin bala alkafara da kan dutse da kan dutse wai Allah ya ce inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin ubangiji na majibinci da majibinci na wanda ya saukar da littafi kuma shi yake daukan nauyi ko jibintar mutanen kirki don haka ba rayuwa alkafura da kan dutse ubangiji zai yi tawallinsa saboda haka sai ya fado ya mutu to kaga ibn jauzi ya kake sa a cikin waɗanda iblis ya rikita wa kwakwalwa ayar ba haka take nufi ba tana nufin kawai ka tare a daga ta ka ba ka ce wa huwa yata wallan salihina mota ta taho irin jaɗin nan ta taho kawai ka shiga gaban ta ka tsaya ka ce inna waliyya Allah wallazi nazzala kitaba huwa wallan wallan salihina mu da haka dan dan ubangiji ya sanya abubuwa dan ya kaddara abubuwa baya ba daidai bane sai kuma ka dinga ainihin jefa kanka cikin hadari da sunan tawakkali malam yace fa bayyana sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan hadisai da ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani anna taqaddum al-ilm anna taqaddum al-ilm wal kitab bis-sa'id wash-shaqi gabatar ilimin ubangiji da gabatar rubutu a lauhil mahfuz da cewa wannan dan aljanna ne ko wannan dan wuta ne لا ينافي أن تكون سعادة أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة. وأن بايع قولي samun gidan aljanna da wannan zai yi zai yi haka zai same ta ne ta hanyar ayyukansa na kwarai wancan kuma da zai shiga wuta zai shige ta ne ta hanyar ayyukansa na banza kasancewar ubangiji ya riga ya san dan wuta ya san dan aljanna ya riga ya rubuta dan wuta ya rubuta dan aljanna bai hana shiga aljanna ya kasance ta hanyar ayyuka na kwarai bai hana shiga wuta ya kasance ta hanyar ayyukan banza wa kazalika ya ce فإنه سبحانه وتعالى يعلم الأمور على ما هي يعلم الأمور على ما هي عليه وبنجي يا سن الأمر أبيك حقيقة يدفك وكذلك يكتبها هكذا كما يكي ربطاوة shi yake shi ya san duk abin da zai wakana da kuma yadda zai wakana kuma haka yake rubuta abu da haka ya rubuta wannan dan aljanna ne sannan kuma ya rubuta ayyukan kwarai da zai iya shiga aljanna ya rubuta wannan dan wuta ne kuma ya rubuta ayyukan banza da zai yi ayyukan sabon Allah wanda za su kai shi wuta din naka komai ubangiji ya sanya shi bisa tsari ba kawai aka sanya ayyukan ba ba su da ba su da ainihin wani tsari kawai mutum a shi yake tsuntar kansa cikin ayyuka ubangiji bai rubuta su ba a'a in ka ganka mutumin kwarai to haka ubangiji ya rubuta daga mutum ya gaishe shi mutumin banza to haka ubangiji ya rubuta wannan ce wa kadhalika yaktubuha fa huwa ya'lamu anna as-sa'ida yas'adu bil a'mal as-salihah Allah madaukakin sarki ya san cewa mutumin da yake dan aljanna zai shiga gidan aljanna ne da ayyuka na kwarai wa shaqiya yashqa bil a'mal as-sayyi'ah mutumin da yake dan wuta kuma zai shiga wuta ne saboda ayyukansa marasa kyau kamar kana sa'idan yusira lil a'mal salihah wanda duk ya kasance mutumin abin da dan aljanna ne ubangiji sai ya sauƙaƙe masa ayyuka na ƙwarai allati taqtadi sa'ada wanda su za su hukunta masa samun shiga aljanna wa man kana shaqiyan wanda kuma ya kasance dan wuta ne yusira lil a'mal sayyi'a sai a hore mata ayyuka waɗanda suke nuna na allati da shaƙawa waɗanda za su hukunta mata shiga wuta wakilahuma dan wuta da dan aljanna dukan dukan su muyassaru lima an hore masa abinda aka halicce shi saboda shi wa huwa ma yasiru ilayhi min mashiyati llahi al'amma al shi da abinda bawa zai je gare shi na mashi'ar ubangiji ta gaba daya al-kawniyya wacce za ta take mashi'a ce kauniya mashi'a kauniya shine abinda ubangiji ya riga ya hukunta zai wakana zai iya zama mai kyau ne zai iya zama mara kyau ne wannan shine mashi'a kauniya mun taɓa magana akan irada kauniya ko alqada'ul kauni da irada shar'iyya irada kauniya ko mu ce almashi'a kauniya ko alqada'ul kauni duk ma'anar su daya ko alqadarul kauni shine abinda ubangiji ya rubuta ya hukunta ya so zai wakana lokacin da ya wakana wannan shi ake kira alƙadarul kauli saboda haka ubangiji ya rubuta ya hukunta cewa aliyu zai zama mumini kuma ya yi imani kaga an samu almashi'a alkauniya dangane da shi sannan wannan imanin da ya koma shi a ce shar'iyya don ubangiji yana buƙatar haka din don haka ya haɗo mashi'a shar'iyya da kauniya tattare da shi Allah ya so shi da imanin sannan kuma ya yi imanin ka gama shi'a shar'iyya sannan kuma shi'a kauniya sannan ubangiji ya rubuta david zai mutu kafiri sai mutu kafiri kaga wannan mashi'a ce kauniya ga shi nan ya wakana abinda ubangijin ya so dangane da david ya mutu a kafiri amma kafircin david wani abin soyuwa ne a gurin allah ta fuskar shari'a kaga kenan abin da ya faru ga David mashi'a ce kauniya ba mashi'a shari'iyya ba ubangiji bai san kafircin amma kuma shi ya so wakanar abun tare da David kaga wannan ita ce ake kira mashi'a kauniya abin da duk zai wakana shine mashi'a kauniya mashi'a kauniya din nan za ta iya zama shari'iyya ce idan abun Allah ya yarda da abun yana san abun idan ubangiji bai yarda da abun ba kuma abun ya wakana da yarda da sanka. to wannan ita ake cewa mashi'a kauniya ina fata an fahimci bambancin su don haka dan aljanna ya yi aikin aljanna ya shiga aljanna mashi'a ce shar'iyya kauniya ko dan wuta ya yi aikin mutanen wuta ya shiga kuma wuta wannan mashi'a ce kauniya ba shar'iyya ba an gane ko shi yasa ibnu taymiya yace wa huwa wa kilahuma muyassarun lima khuliqa lahu da ɗan wuta da 'yan aljanna dukkaninsu an hore musu abin da aka halicce su saboda shi wa huwa ma yasiru ilayhi min mashi'ati llahi al-amma al-kawniyya shi da abin da zai kai gare shi daga ƙarshe na mashi'ar ubangiji da ta gama kowa da kowa wacce take mashi'ar kauniya wacce ubangiji ya riga ya kaddara wakananta ya kaddara dan wuta ya yi aiki na kwarai ya shiga wuta ya aiki na banza ya shiga wuta mashi'a ce kauniya a hakkinsa dan aljanna ya aiki na kwarai ya shiga aljanna mashi a cikin kauliya dan adam ba za su gushe ba suna sassaɓawa kowa yana shatar hanyar da yake gani ita ce daidai ya bi wani ya kama yahudanci wani ya kama kiristanci wani maguzanci wani musulunci kowa da irin inda ya sa gaba illa man rahima rabbuka sai wanda ubangijinka ya ji kai shine wanda zai kora shi akan hanyar da ta dace kaga wannan mashi'a ce kauniya al'amma kirista ga gaishe yana kiristanci mashi'a ce kauniya ce haƙƙi haka nan ka ga yahuda yana yahudanci mashi'a ce a haƙƙinsa musulmi ya yi musulunci mashi'a ce kauniya a haƙƙinsa wani zalika khalaqahum don haka ubangiji ya halicce su don haka wannan mashi'a ce ta ubangiji da ba ta canzawa shine aqidar ahlus sunna la yakunu fi mulkillahi illa ma sha'a ba abin da ke wakana a cikin mulkin Allah babu kuma abin da yake fita da karkashin mulkin Allah saboda haka ma sha a kana wa malam ya sha lam kun wanda ita ce ake kira mashi'a kauniya wa amma ma khuliqu lahu min mahabbatillahi wa ridha amma abin da aka halicci dan adam da shi na san Allah da yardarsa wa huwa iradatuhu shi shine iradar ubangiji diniya in ka ga dama ka ce mashi'a diniya allati umiru bi mujabiha ba bi mujibiha ba allati umiru bi mujabiha wacce aka umarce su su yi riko da abin da take hukuntawa irada shar'iyya ko mashi'a shar'iyya shine abin da Allah ya umarce mu da shi da kuma abin da ubangiji ya hane mu in ka ga dama ka shari'a in ka ga dama ka musulunci ka to wannan duk mashi'a ce shar'iyya irada ce shar'iyya ubangiji yana son wannan yana nufin a yi wannan in kai kayi abin da Allah yake so mashi'a ko irada shar'iyya tana da alaka da dukkan bayi duk waɗanda ubangiji ya halitta ya halicce su ne don su bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da haka mashi'ar ubangiji shar'iyya tana da alaƙa da kowa amma tana iya ta kasance shar'iyya kauniya kuma tana iya ta zama shar'iyya ce ba kauniya ba a haƙƙin wasu haka ne ina fata an gane wannan karatun a wancan karan mun yi misali da imanin abubakar ko da imanin abu jahan da imanin da kafircin abubakar da kafircin abu jahan ko mun yi wannan misalin na fatan ba a manta ba ko ومن تا تو إيمان أبي بكر وتعيل مشيئتي مشيئتي شرعية هو كونية ميكوتي لني مشيئتي شرعية كونية ألا أنا أصد إيمانه يا يرجد إيمانه ولا شيء كي مشيئتي شرعية ko sannan abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi imanin haka ne saboda ka sai talawa shi'a eh kauniya shar'iyya ko kace shar'iyya kauniya ka iya cewa al-qadarul kauni ash-shar'i dukkan dukkan ya faɗa duk kalmomin za su bada wannan sakamakon imanin abu jahal a imani da ce imanin abu jahal ba kafirci ba wace irin mashi'a ce shar'iyya kauniya a ke gane da Nijar ba don wani za su faɗi eh? ba kauniya ba ba shari'a ba imanin abu jahal shari'a ce amma ba kauniya ba Allah bai baya son imanin abu jahal inda abu jahal zai imani da Allah ce ba na san imanin sa ubangiji ya halicci kowa idan ya bauta masa abu jahal yana cikin waɗannan da aka halitta don su yi bauta kaga kenan ashe musulunta sa ko imanin sa bace ake shar'iyya amma ko ba kauliya ba an gane ko tun da bai yi ba ya mutu kafiri kaga ba shi a cikin shar'iyya hakkin sa domin an ce yayi bautar an ce ya imani annabi ya kira shi da imanin yake kaga da bai yi bai ta zama kuma shi'a kauniya ce haƙi an gane ko to kafircin abubakar wace irin a ce ita kuma kauniya ce su ba shari'a ba ce ba kauniya ba Allah bai nemi abubakar da wannan sa su yi kafirci ba wala yarda li ibadihin kufr ta gaba ba shi a ce shari'a sannan ba kauniya ba ce tun da abubakar bai yi ba inda ba a wurin wasu fantararrun mutane ba a wurin musulmi dai bai yi ba mumini ya mutu ya yi imani ya mutu mumini saboda ta ga kofuro abi bakar ba irada ce shari'a ba ba irada ce kauniya to kofuro abi jahal ba kauniya ce ba shari'a ba kauniya ce don ya yi kafirci amma ba shari'a ba saboda ka yanzu an fahimta to waɗannan su ne abinda ibn taymiya yake maimaitawa akwai irada kauniya akwai irada shari'a irada shari'a dukkan mu nan ana buƙatar mu da mu zama muminai mu zama mutanen kirki mu zama masu da'a ga Allah masu da'a ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mu zama masu imani mu zama masu gaskiya mu zama masu al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar Hmm? mu zama ahlus sunna wannan duk irada ce shar'iyya diniya amma kuma ai akwai waɗanda ba haka suke ba ko kaga a haƙƙin su irada ce shar'iyya amma ba kauniya ba an gane ko shi yake wa huwa iradatuhu diniya wa amma ma khuliqu lahu min mahabbatillahi wa ridah wa huwa iradatuhu diniya allati umiru bimujabiha abinda aka halicci mutane da shi don shi na san na da Allah yake so ko ya yarda da shi wanda shine iradar ubangiji addiniyar ta addini allati umiru bi mujabiha wace aka umarce su da abin da suke hukuntawa fadhalika mazkurun fi qawlihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan ita ce ubangiji ya ambata inda yake cewa ban halicci mutane aljanu da mutane ba sai dan su bauta min saboda haka ya halicci kowa ne iradatihi addiniyar amma akan samu wasu wanda za su yi imani wasu ba su yi imani ba wanda ita ce al'irada alkauniya al'amma wacce ya faɗa wala ya zalo da muktalifi na illa rahima rabbu wani zalika khalaqahu kaga ubangiji ya halicci mutane dan da irada kauniya da irada kuma shar'iyya can ya ce wala ya zalo na mukhtalifina illa man rahima rabbu sai kuma ya ce wani zalika khalaqahum ay khalaqahum liyakunu mukhtalifina kaga wannan irada ce kauniya kakkace an samu karo tsakanin ayoyin biyu can Allah ya ce wala da mukhtalifina illa man rahima rabbuka akwai waɗanda ubangiji zai ji kai akwai wanda ba zai ji kansu ba kuma yake wani zalika khalaqakum dan haka ya halicce su nan kuma ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kace an samu karo tsakanin ayoyin biyu babu karo waccan aya ta farko da wala yazaluna mukhtalifina tana magana akan irada alkauniya wannan kuma aya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tana magana akan irada addiniya ash-shar'iyya da fatan an fahimci wannan darasin Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa Allah madaukakin sarki ya bamu gamdakatar ya hore mana aiki ɗan aljanna wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, الله الرحمن rahim kamar yadda ina tsammanin a wancan satin ko na faɗa ko ban faɗa ba za mu yi magana a kan abin da ya shafi waɗannan kwanaki na ashirin da hijja da muke cikinsu na san dai malamai sun yi bayani a masallatayya da gudunar nan darussa babu laifi mu sake maimaitawa don wanda bai ji ba shi ma ya ji ya tabbata a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ma min ayyamin al'amal salihu ahabbu ila allah fihinna min ha min hadhihi al-ayyam al-ashr قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء منذ صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa babu wasu kwanaki waɗanda ayyukan da'a ayyukan ibada suka fi soyuwa wurin ubangiji sama da ayyuka cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallama suka tambaye shi suka ce ya ma'aikin Allah har ma jihadi fi sabilillah ba zai kai ayyuka a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da su walal jihadu fi sabilillah har jihadi fi sabilillah ba zai kama kafar waɗannan kwanaki ko ayyuka cikin waɗannan kwanaki guda goma na farko ba illa rajulan kharaja bi nafsihi wa mali sai dai mutumin da ya fita jihadi da ransa da dukiyarsa duka ثم لم يرجع من ذلك بشيء bai dawo da komai ba ya siyar da dukiyarsa gaba ɗaya wajen jihadi sannan kuma ya mutu ya yi shahada a wajen jihadi wannan shine aikinsa zai dara aikin wanda ya yi ibada a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na zulhijja don haka kwanaki ne masu falala kwanaki ne masu daraja wanda har ubangiji ya yi rantsuwa da su wal fajri wal layalin ashr wal shaf'i wal wallahi idza yasa ubangiji baya rantsuwa da abu sai dan ya nuna girman sa ya nuna darajarsa da daukakar sa don haka ne yayin rantsuwa da waɗannan dararraki guda goma kamar yadda da dama daga cikin magabatan suka fassara ayar cewa al'ashr ana nufin ashr bil hijja ubangiji yana da dama da rantsuwa da abin da ya ga dama bawan bawa ne bai da dama ya rantsuwa sai da Allah madaukakin sarki shi kadai a cikin waɗannan kwanaki goma ne ubangiji ya cika wannan addini ya cika ya zama baya bukatar kari aka toshe kofa da kafa ta bid'a gaba daya ubangiji ya saukar da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ubangiji yi wa al'umma waɗannan ni'imomi guda uku ya cika musu addinin su ta yadda ba zai bukaci kari ba cikar addini yana nufin cikar kamala ta imani dan adam ba zai samu kamala ba sai idan ya kama hanyar addinin Allah haka ce to kuma ga addini wanda yake kamili lokacin da ya rungumi wannan addini a lokacin da yake samun kamala haka nan ubangiji ya cika ni'imarsa ta hanyar da ta hanyar sanar da dan adam abinda zai iya samu sa'ida da kuma abinda zai yi ya shiga ainihin wuta ubangiji ya gama fayyace wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ban bar wani abu wanda zai kusantar da ku zuwa ga Allah ba ba ce na karantar da ku wannan abu ban kuma bar wani abin da zai yi tantar da ku daga Allah ba ya kusantar da ku zuwa wuta ba ce na hana ku wannan abu abu zan yake cewa babu wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari face ya babu ilimi dangane da shi hatta tsuntsun da yake yawo a sama annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya babu wani ilimi dangane da wannan tsuntsun law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqudu khimatan wa taruhu dibana kaga ashe hatta dangane da tsuntsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa al'ummar nan ilimi game da wannan kaga kaga an cika ni'ima ga dan adam ta hanyar karantar da dan adam abinda zai iya tsira to duk wannan kuma ya faru a cikin waɗannan kwanaki guda goma aka samu cikar wannan ni'ima aka samu cikar wannan addini har ta kai wani habr min ahbar yahud wani malami cikin malaman yahudawa yake cewa umar dan khattab Allah ya kara masa yarda yace mata akwai aya a cikin littafin guda a ce gare mu mu yahudawa ta sauka da ranar saukan nan ta zama mai da ranar biki ranar taro ranar idi yana umar ce wace aya ce ita ce al kamar akmaltu lakum dinakum yana umar yake ce wallahi na san sanda ta sauka da inda ta sauka ta sauka ne a ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayawa arfa kaga wannan rana ce da duk alhazai suke ainihin dandazo suna taro sannan kuma ranar sallah ta kan biyo kuma ranar juma'a ta sauka ranar juma'a kuma ran idi ne ga musulmi gaba daya a ko ina suke a duniya to kaga ubangiji ya zaɓi wannan rana a kuma wannan guri ya saukar da wannan aya wanda ya ke nuna falala da daraja ta wannan ta waɗannan kwanaki sannan a cikin su ne ake tsayuwa arfa ga waɗanda suke mahajjata a cikin tsayuwa arfa ɗin nan akwai falala mai yawa wanda har ta kai abin qasim tabarani ya rubuta littafi ka shokan kan hadisan da suka zo dangane da falalar tsayuwa arfa juz'un fi fadli na arafa na abu qasim at-tabarani kowa ya san irin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu ta'ala wa alihi sallama yake cewa a wannan rana ubangiji yana alfahari da masu tsayuwar arafa dandazon mutane da suke haruwa a filin arafa yana yi wa mala'iku alfahari da su shiga bayina nan sun zo da ko'ina sun zo birin yi tsatsa sun yi kura ba wani abu suke nema ba sai gafara ta na gafarta musu ranar ne ake yanka mutane daga wuta kaga wannan yana nuna falalar wannan ranar a dalilin haka ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya shar'anta ma waɗanda ba su samu zuwa hajji ba su ma su yi tarayya da masu tsayuwar arfa wajen samun falalar wannan rana manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce siyamu yawmi arafa yukaffiru سنتين السنة الماضية والسنة الباقية هو السنة المستقبلة azumin ranar arfa manzo sallallahu alaihi wasallam yace yana kankare laifukan shekaru biyu shekarar da ta wuce da shekara mai zuwa kaga wannan gwaggwaban lada da aka kinsa a cikin wannan rana azumin rana daya ka samu irin wannan wanda har ta kai wani malami ya yi hasashe a ƙarƙashin wannan hadisi ki kaga wannan hadisi ya nuna kenan wanda duk ya yi azumin arfa ya zai azumin azumin yau arafa ba zai mutu ba a shekara mai zuwa sai saboda ce za a kankare masa zunubinsa kaga kenan za a bar shi da rai ko da ya laifi kuka a kankare don in ya mutu kaga ai magana a kankare masa ba ta so ba wannan dai hasashen shi ne ala ayi halin dai don ya ƙara nura bai fito mana da fallalar wannan rana in kana so kai ma ka dace sai ka rika yi saboda haka zamanin ka ya yi ta tsawaita ya yi ta tsawaita da shekara ka yi sai a yi maka jinkiri da shekara ka yi sai a yi maka jinkiri to wannan kaɗan daga cikin abin da mu za mu iya tarayya da su banda wannan akwai al'ubshiya layya da muke yi a ranar abin da yawon nahar ranar goma ga zulhijja bayan alhazai sun sauko daga arfa sun zo suna yanka abin yankansu suna ambatan sunan Allah mu ma mu yi tarayya da su wajen ambatan sunan Allah kamar inda Allah ce ya shahadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am ubangiji mu ma ya shar'anta mana mu yanka a lokacin da muke yanka dabbobin muna kiran sunan Allah muna kabba sannan a cikin su akwai al-ayyamul ma'dudat al-ayyamul ma'lumat sune waɗannan kwanaki goma na farko a cikin su an shar'anta takbira an shar'anta zikiri da tahlili Abdullahi dan Umar da Abu Hurairah sukan fita kasuwa a cikin waɗannan kwanaki goma na farko na Zulhijja su rika yin zikiri mutane suna ji suna tuna cewa akwai zikiri akwai ambatan Allah akwai tasbihi akwai tahmidi akwai tahlili a cikin waɗannan kwanaki wannan ya tabbata a cikin sahih bukhari bukhari ya ambace shi mu'allaf daga abu huraira da abdullahi da umar Allah ya yarda da su sannan a cikin waɗannan kwanaki a cikin wannan watan bayan wuce waɗannan kwanaki kuma akwai al'ayyawul ma'dudat suna ayyamul tashrik ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ranar da muta alhazai suke zaman mina ubangiji ya shar'anta mana zikiri duk da ba ma tare da su Allah ta wakuru ma fi ayyamin ma'dudat wannan al'ayyamul ma'dudat su ne ayyamun tashrik ranar sha ɗaya sha biyu sha uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu ayyamu shurbin wa aklin wa shurbin wa zikrillah yani ku da za a ci a sha a ambaci Allah ambatan Allah a cikin al'ayyamul ma'lumat zikrun ne mutlaq ambatan Allah a cikin al'ayyamul ma'dudat zikrun ne muqayyad abinda ake nufi a cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja na farko mu rika ambatan Allah a kowane lokaci gwargwadon yadda ya sauƙaƙa ba ya da lokaci ba wai bayan salloli ba a al'ayyamul ma'dudat kuma an shar'anta mana su aqibat salawat salawat al-khams bayan kowace sallah cikin salloli biyar har zuwa sallar abin nan har zuwa a faduwar rana a ƙarshen sallar la'asar ta wannan ta wannan ta wannan abin nan sallar la'asar ta ranar sha uku saboda haka kaga wancan zikiri ne mutlaq ko ina ka iya yi shi na kwanaki goma na farko wancan kuma na kwanaki uku na ayyamu tashrik su kuma bayan salloli a cikin su kaga duk wannan yana nuna mana falalar da ubangiji ya kinsa a cikin wannan wani anan ya rubuto tambaya ita ce tambayar karshe amma ita ce ta farko wajen karantawa yake cewa sannan malam dangane da wannan hadisin yake al-fitr yawma yaqumun nas wal adha yawma yudakhil nas karamar sallah ita ce ranar da mutane ke yi layya ita ce ranar da mutane ke layya yake sannan wannan hadisin menene matsayin yin sallar layya rana ɗaya da tsayuwar arfa domin na ji wani malami yana yin bayani a gidan talabijin cewa ranar arfa ita ke nan guda ɗaya a wurin allah wannan malami gaskiya ya faɗa ko kun san ranar arfa sama da ɗaya ranar arfa ɗaya ce babu arfa ta najeriya babu wata ta ghana ta nijar ta pakistan ta turai ta amerika babu wannan arfa ɗaya ce don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ya tashi faɗar azumtar wannan ranar sai ya ce siyamu yau ne arafa bai ce maka siyamu tafi'i min zulhijja ba ce siyamu yaumi arafa domin ɗaya ce a azumi watan azumi ana shan bamban wajen ganin wata wannan ya ce ya gana shi wannan ya riga wannan ya ce ya wannan shi sai gobe amma a wajen arfa ɗaya ce ba a arfa biyu a ce akwai ta 'yan najeriya su sai su za su yi tasu kafin ta 'yan saudiya babu wannan shi yasa malamai suka yi jima'i kamar yadda da dama daga cikin malamai suka yi kaito wannan cewa idan da za a yi kuskure wajen ganin wata a ƙasa mai tsarki a yi tsayuwa a rafa ran goma ga wata arfar mutane ta yi hajjinsu ta yi sun cika hajjinsu babu maganar a ce su sai su zo tsaki ko da kuskure aka yi ko da kuwa kuskure aka yi domin arfa din nan shine ranar da mutane ke tsayawa arfa ita ce arfa din ibn hazm yake cewa shi yasa ba a ce a hauta ran tara ran goma ko sha ɗaya ba ran tara ko goma ba wa arafa yawma tu'arrifun ran da kuke hawan arfa ran ne arfa ko da za a yi kuskure babu batun abin nan akwai sanda aka ga wata a cikin shekarar hijira 748 aka ga wata a gari mai tsarki aka ce za a yi arfa ranar alhamis saboda haka aka zo gaban alkali Abdul abdulaziz ibn jama'a da sauran malamai aka samu shaidu na ganin wata aka tabbatar sai ya kasance kuma a lissafin mutanen masar da iskandariya a masar ana nufin alkahira lissafin mutanen alkahira da iskandariya su kuma zai kama ran laraba ne arfaɗin za su kama laraba sai wani malami ba hanafi ana cewa da shi ala'uddin turkumani sai ya ce to duk wanda ya yi haji a wannan shekarar hajjinsa ta ɓaci tunda ya hau arfa ranar goma ga wata maimakon ya tsaya ranar tara a bisa lissafin mutanen alkahira to wanda ya tadawa ya ce ko bayan ya faru ya wannan fatawa ya ce hajjin su ba ta yi ba ba ta cika ba kuma bayan wannan dukkan wani alhaji zai ci gaba da zama cikin ihraminsa ba zai sa turare ba ba zai kusanci masu ba sai shekara ta zagayo kaga ya ba ruta aka yi rashin dace kuma ko mu ce aka yi dace a shekarar matar sarki ta da ita aka yi wannan alfada haura ka hankalin sarki ya tashi ya ce a kirawo masa ala'uddin turkumani da zo ya rubuta abin da ya faɗa ya rubuta abin da ya faɗa izzuddin ibnu jama'a ya dawo shi da malamai aka yi majalisi aka ce ya zo ya kawo inda ya karanto wannan fatawa a littattafan fito gaba daya ya kasa kawowa aka ce fatawarsa ta zama ta zanza shi kadai ya faɗi wannan ra'ayi malamai ba su faɗa ba saboda haka mutanen duniya duka a ka'idar aikin hajji wajejen ibadun da ubangiji ya shar'anta ma waɗanda ba su je hajji ba suna da alaƙa ne da masu hajji shi yasa ubangiji yake kawo wannan a cikin jerin to abin da ya kawo yake kawo shi a cikin jerin aikin hajji wa azzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli zamirin yatina min kulli fajj fajjin amin ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ubangiji ya sanya abinda za ku yanka na bahimatul an'am da abinda za ku ambata na sunan Allah yayin yanka yana da alaka da hajjin masu hajji da Allah ya sa annabi Ibrahim ya yi shela cewa su je su yi hajji haka nan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa suwaye waɗannan su ne masu aikin hajji kai ma za ka ambaci Allah a cikin waɗannan ayyamin ma'adudan tare da su yasa ibn al-arabi al-maliki a cikin tafsirinsa a jami'a ahkamin qur'an yake cewa سائر أهل الآفاق سائر الناس من أهل الآفاق تبع للحاج sauran mutane da suke zuwa da suke wasu garuruwa suna bin alhazaini don haka ranar arfa ita ce ranar azumi kashi gari idan sun sauko yawmun nahal ranar da suke yanka kuma a ranar ne muke yanka tare da su kwanakin da suke yi ayyamu tashrik goma sha guda uku na sha ɗaya sha biyu sha uku su ne ayyamun ma'aduda da ubangiji ya faɗa su ne kuma ayyamun ma'aduda gare mu mu ma mu yi tarayya da su wajen ambatan Allah saboda haka babu maganar a ce a suna yin nasu wata ƙasa kuma tana yin ta. sai dai idan za a raba arfaɗin ya zama na ita ma ƙasar tana da tata arfaɗin wanda kuma kaga zai wahala saboda haka ruɗu ne a ce ana hawan arfa wani yana yin sallah ko ranar da mutane ranar tarwiyar mu ko muna wani azumi to azumi ne in azumin mu arafa ne mutane ba su hau arfatin ba ko kuma a'a hawan arfat ta ba ba ya da tasiri wajen azumin namu ba ya da dangantaka da azumin namu duk kace ba ya da dangantaka da azumin namu me yasa to hadisai da suka zo aka alakanta azumin mu da yau da arafa babu inda zaka samu siyamu yawmi tasi sai dai siyamu yawmi arafa saboda haka kuskure ne a ce akwai wata abin nan akwai wata ƙasa za ta yi sallah ranar da ake hawan arafa in aka yi haka to an saba wa waɗannan nusus da waɗannan bayanai da abubuwan da malamai suka yi ijma'i akan ka duba a wancan lokaci ma duk da hanyoyin sadarwa ba su yaɗu ba kamar yanzu amma a tarihi in aka ce ka binciko kasashen da suka yi layya ranar arfa sai ka yi bincike mai yawan gaske kafin ka samu misalin uku ko hudu a tsawon tarihi duk da babu babu hanyoyin sadarwa ubangiji ya haɗa kan al'umma a wannan lokaci inda ba za su iya haɗuwa ba a sauran lokuta a wannan lokaci ubangiji ya haɗa kan al'umma shi yasa wani malami Dr. Muhammad Suleiman Lashkar yake cewa kasancewar mutanen kasashe gaba ɗaya suna yin ainihin sallar su ne can kallayen su ranar da alhazai suke yi suna tafiya tare da alhazai shekaru masu yawa wannan shi yake nuna ijma'i amali ijma'i a aikace kan cewa wannan shi ne ya dace ne ya kamata wannan ita ce magana ta gaskiya amma maganar a ce akwai akwai azumi kuna da ganin watan ku daban kawai kuna da lissafin ku daban duk lissafin ka in yau ka je saudiya dole ka hau arfa ranar da za su hau duk lissafin ka in kuma ka hau bi ijma'i ahli ilmi in ka hau kai sun su hau za ka dawo a babu in ka matsa sai mu ɗauko fatawar ala'uddin a turkumani zai mu ban alamaka gaba da yana mu wata shekara saboda haka a mutane sun yi ta tambaya a gaskiya wannan rudu ne bai kamata mu zama ɗan rudu ba harkokin najeriya komai ya zama a rudi ba mu kaɗai muke saba wa saudiya wajen ganin watan azumi da waye da waye ba amma an las mu kaɗai kuma za mu saba musu a nan sauran duniya da suka tsaya aka tafi akan layi guda ɗaya sai mu fito mu ce mu za mu yi namu bai kamata mu ringa baragada a komai ba bai kamata komai namu ne mu lalata shi ba mun lalata harkar mulki harkar siyasa mun lalata harkar tattalin arziki mun lalata harkar tsaro a ƙasa harkar mu'amala to kuma addinin ma ba za mu bar shi ba sai Allah na saboda haka dan Allah jama'a ji tsoron Allah a zo da rana dan uwa mala Abdulhab ya bugo min waya an je can sun yi ta kafsawa da wasu yan bid'a akan wannan sha'ani amma da ƙarshe sun yi nasara da haka ya bugo min ya ce an yi nasara kuma zai zama ka'ida ce ba za a dinga sabawa ba Allah ya sa wannan abin da ya faɗa an samu a zaman da suka yi ya zama na ya game duka Najeriya kuma za mu tafi a cikin tsari kada a haramta wa mutane ladan da suke yake cikin yau mai arafa na mu ina zama mu takaita kan wannan fatawa an ba ma'aikata da kula so tambayar karshe an ba wa ma'aikata bashi a akan filayya babu komai sun da riga an baka ka karba in baka karba ba bai ke ka ba sai ka ci bashi kullayya in kuma da ka ci din kai ba cewa ba layyar ka ba sai ba Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi